Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. To yau ma dai muna Kano inda taron koli ya gudana a kwanakin baya can akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martaban noma a ƙasar Najeriya. Daga cikin mahalarta taron akwai Dr. Aminu Ibrahim Sharifai na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria wanda yake bincike akan alkama. Ga ƙarashin wasu da Muhammad Ibrahim Kwari a lokacin da suka haɗu a wajen babban taron. iri kala nawa kuka aiki a kansu kuma aka baiwa manoma har aka fara ganin sakamako uku ko hudu akwai seri akwai noman noman Bullock, sannan akwai wita waɗannan najin su ne ire-iren da muke amfani da su guda uku in an gama za a yi certifying ɗinsa don muna aiki da National Seed Council of Nigeria hukumar kula da sha'anin iri ta Nigeria. An ce ana fuskantar kikikaka tsakanin jami'an gona da manoma mu na karkara ba sa iya karbar sabon iri da wuri. Shi manomi ai ba ji yake ba so yake gani. In ya gani ba sai kace yayi ba. A shekara ta farko a waɗannan IFIS din namu alkamawa bagwai da kadawa muna yin shekara ta farko shekara ta biyu da zamu zo mu sake manoma sai da muka rasa irin da zamu ba su irin wanda muka shuka cewa kawai yayi musu so a wannan ne muka ce to shikenan muka ware muka ce to kuma ku yi gonakin ku in group na gwaji sannan kuma muka ba waɗansu a haka aka expanding sakanya wannan tadiya mun kawo musu irin zinziya kowa ya ga wanne ya fi dacewa a wajensa saboda daga gonakin irin suka ci gaba da amfani da shi yadda muka yi kenan muka yada irin da muka kawo ya karba a wajensu amma har yanzu ba su daina amfani da nasu duka ba amma ina tabbatar ma cewa more than 70% 70 bisa ɗari na manoman da suke alkamawa da sababbin irin da muka kawo yanzu suke amfani da shi duk sanda ka zo da sabon iri in kana son ya karbu ai ba ba manomi kake directly ba kamar abin da muka fara yi da muka zo mun yi da masturation plot gona ta gwaji Tun da Dr. Aminu Ibrahim Sharifai ya ambaci hukumar kula da tantance iri ta Najeriya wato National Agricultural Seed Council wadda ya ce suna aiki tare da ita. Mahmud Ibrahim Kwariya ko dace ya samu tattaunawa da Kabir Zaharaddin na hukumar wanda shi ma ya halarci taron. Za mu so mu ji menene muhimman ayyukan wannan hukuma. Ta tabbatar da iri da kamfanin ke saidawa ingantacce ne kuma iri ne wanda kowane manomi in ya shuka shi zai samu yabanya yabanya da zai iya ci da iyalin shi ya kuma sai da for his own amin na samu shi ma kudin shigowa wannan taro da muka zo mun zo ne tare na mu tabbatar abubuwan da ya kamata mu ne as a regulatory body wanda ke kula da iri mu tabbatar abubuwan da ake son mu yi ga kuma abubuwan da mu ma muka kawo namu wanda ya kamata a ce muna so a duba yiwuwa ko a ƙara mana ko a rage mana shine kawo wannan taro so kuma shi wannan duk wani abubuwan da muka kawo abu ne wanda muke so ya tabbatar cewa duk abubuwan da ya kamata ya shafi manomi mun tabbatar da cewa mun kara wannan daraja ta manomi saboda ba ma son manomi ya samu iri ya to irin ba mai kyau ba ko kuma ban yadda ya kamata ya samu ba ita ya samu ba so mu muna so mu tabbatar da cewa manomi ya samu abun da zai bakin shi ya bude kuma nan ba wuce tabbatar da cewa ya samu iri mai kyau wanda zai ji daɗi yanan shi su ji daɗi idan ya samu waɗannan muwa mun ji daɗi. Ta kuke bibiya ku gane cewa wannan kamfani na samar da iri ya cika ka'ida da muka shimfiɗa? kana bi ai duk wanda bai wannan ka'idoji ba ba zai taba sai da irin nan ba yawanci idan suna da in suna son su noma sukan tura mana takarda cewa suna son su noma iri to idan suka turo mu takardar da za su noma iri sukan haɗo mana da takardun da muke nema wurin su irin takardar ina ka samo iri daga wacce ma'aikata ce ka samu irin yawan irin sana kuma da dawaye ne ke noma ma wannan irin to duk waɗannan su ne muke samu daga hannunsu idan suka ba mu mu kuma sai mu shirya mu shiga gona mu tabbatar da abin da suka gaya mana sana kuma akwai ka'idojin da kowane manomi mai noman iri ake so ya bi so idan har bai bi wannan ka'idojin ba wannan iri ba iri bane sai dai mu ɗauke shi tsaba so wannan dokokin su ne muke bi mu tabbatar kafin kamfanin iri ya sayar da iri ko kuma ya ce ɗauki wannan abin ya ce iri ne sana mukan bi irin haggona mu tabbatar da ingancin shi idan muka tabbatar da ingancin shi muka ga ya cancanta a saida shi iri bayan an gama noman shi za mu bi lokacin da za su sawo irin idan suka sai irin muna nan za su gyara shi muna nan za su yi nashi a wurin packaging din muna da wani kati da muke sanyawa wanda ya tabbatar da manomi cewa wannan iri ingantacce ne so daga nan za su kai kasuwa a kasuwa ma muna da ma'aikatan da za su bi kasuwa su tabbatar da irin nan da muka duba shine ake sai da manomi ba wani daban ba saboda karancin lokaci a nan za mu dakata a yau sai kuma rana ta yau idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau akan samun aikin yi bayan an yi ilimi. Ku huta lahiya.